وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar alhamis yau muna sha uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2025 mun haɗu a wannan farfajiya wannan makaranta ta al faruk islamic academy da ke unguwar dosa a cikin garin kaduna domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da karatun littafinmu na umdatul mar'a a cikin wannan wata wannan kuma shine darasinmu na nawa ka daɗe wannan shi shine darasinmu na takwas a tafsirin alkur'ani mai girma fatanmu Allah ta'ala ya bamu ikon faɗin daidai da aiki da shi Allah ya azurta mu da tsarkin niyya ya sa abin da muke karantawa da hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kuma ya ji kan wanda suka riga mu da imani za mu tashi farkon suratul talaq alamma ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نعم. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما شاء الله بارك الله فيك آه، كما عندما muka faɗa من سورة سورة الطلاق kuma ita ce aya ta 65 a jeren giyan alkur'ani idan ka ɗauko daga sama ana kiranta sunan da ta shahara da shi a cikin alkur'ani da tafsirai shine suratul talaq kamar yadda muka sani wannan shine sunan da aka fi saninta da shi amma an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi ya ambace ta da suna suratul nisa'il usra ma'ana suratin nisa'i wanda take gajeruwa wadda ba doguwa ba kamar yadda imamul bukhari ya ruwaito a hadisi na 2532 dalilin da yasa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ya kira ta da suna suratin nisa'i kusura wasu kuma suka ce suratin nisa'i sugura shine gaba ɗaya suran ta yi magana ne game da abin da ya shafi mata kamar yadda wancan suratin nisa'i babban wanda take bayan suratu Ali Imran ita ma galibi ta yi magana ne akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na mata a musulunci da idda da gado da sauransu to ita ma wannan suratu talaq ta shafi kusan gaba ɗayanta za ta magana ne akan ku mata da hukunce-hukuncen wasu abubuwa da suka shafi idda da aure da saki da makamantansu shi yasa magabata suke kiranta da wannan suna wato suratul nisa'i wanda take ba doguwa ba suratul talaq sura ce wanda take madaniya idan an ce madaniya ita ce surar da aka saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira ana ce masura madaniya ko makiya ne ba dan ta sauka a maka ko ta sauka a madina ba kamar yadda muke fassarawa so da yawa idan an ce sura makiya ne mun fassara sai mu ce ta sauka a maka ko aka ce madaniya ce ta sauka a madina ko shakka babu wanda ya san Ulumil qur'an ya san wannan kuskure ne ba haka abin yake ba akwai ayoyin da suka sauka a garin makka amma kuma madaniya ne kamar suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum alaykum ni'mati wa raditu islam dinan waɗannan ayoyi sun sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya koma madina sannan aka saukar da su kuma an saukar da su ne a garin makka lokacin aikin hajji amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya sa su ne a madaniya sai nuna cewa ana hukunci ne da ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da aka saukar da aya shin yana garin makka ko ko yana gari yana ya riga yi hijira ko ko bai hijira ba bayani akan sura ta kasance makiya ko madaniya yana da matukar muhimmanci a rayuwar kowane musulmi ba kawai don a san tarihi ba ne hatta hukunce-hukunce ba za su iya fita ba wasu ayoyin ma na alkur'ani ba za a iya fahimtar su ba idan ba a san makiya ne su ko madaniya ba misali a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda yayi jihadi to yayi jihadi ne dan kansa to anan wani irin jihadi ake nufi jihadi dai a musulunci kala biyu ne akwai jihadin nafsu wal hawa wa shaitan akwai jihadin kufar wal munafiki akwai jihadin da ranka ake so ka hana ta wani abu wanda Allah baya so akwai jihadin da ake so shaitan ke ziga ka ka yake shi karka bi shi akwai jihadin da kuma mutane abin da yake na ɗabi'a ne ranka yana tsananin son shi amma kuma Allah bai san abin sai ka yi abin da Allah ke so ka bar wanda baya so wannan shi ma jihadi ne har Allah ya alƙawarin duk wanda yi ma aljanna ne makomansa wa amma man khafa maqama rabbih wa laha an-nafsa hawa sai Allah ya ce ne fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron da za a tsaye da shi gaba ga ubangijinsa ya a tantance fari da baki na ayyukan shi ga wuta ga aljanna tsoron wannan yasa ya takura ransa ya hana ta abinda take so wanda Allah baya so to sai Allah ya ce ni kuma tukuitin da zan masa shine aljanna ita ce makoma ya Allah ka sanya mu a cikin su don tsarkin sunayenka to wannan kun ga sai nuna cewa da Allah ta'ala ce wa man jahada duk wanda yayi jihadi fa inna ma yajahidu li nafsihi yayi jihadi ne dan kansa dan wani wurin Allah ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil munafiqina wal kufar ko yawwa a wani wurin Allah ya ce ma walajidu fikum ghilza to wanne ne a cikin nan shin wancan jihadin ne na makami ko ko wannan jihadin ne na kayaki san ranka ba yanda za ka iya fassara wannan aya sai ka san cewa makiya ce ko madaniya ce sai ka kalla a suratul ankabut kuma ka duba ta zaka ga asalin makiya ce ita an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi hijira kafin ko manzo sallallahu alaihi hijira ba a wajabta yaƙi na makami ba sai da aka koma Madina aka yi ƙarfi sannan aka ce to ku ɗaukanta. ta to kaga kenan kasancewar ta Makiya. ya nuna wannan yakan san rai ake nufi ba yaƙi na makami ba amma za ka yi mamaki ka ji wani ya zo fassara ayar ya ce Allah ma ya ce wa man jahada fa inna ma jahidi don haka za mu yaƙi za mu ko shakka babu mutum bai san Qur'ani ba idan ya ma wannan aya irin wannan fassara to da haka surati da eh, falak wato madaniya ce kuma a za ka ga surorin Madina yawanci su ne zaka gansu da ayoyi dogaye ko wannan kaga aran masu sai sai da yake kusan minti biyu yana karanta wannan ayan ta farko kadai yawanci duk surorin madaniya hukunce hukunce suke magana na shari'a gado wane ne aure kasuwanci da makamantansu duk zaka ga su ne maganar riba da wannan duk a madina zaka ga ayi lokacin da ake maka ma kowa na ta kanshi imanin ma neman ake ya zauna to shi yasa za ku ga duk yawanci dogayen ayoyi madaniya ne gajerun kuma wanda su zo yan gajerun ayoyin nan za ka je su ba yawa ne sai zafi da fushi-fushi ma za ka ji Allah yana magana fa damdama fal yadu unadiya da uzzaba kai da jin zaba ka san malam za a yi zabar gada kwarai da gaske to dan haka za ka je ayoyin makka su ba yawa sai zafi haka galibi suke to sanin wannan yana da fa'ida kwarai da gaske Allah ta'ala ya datar da mu wannan sura tana kunshe ne da ayoyi guda goma sha biyu a wurin fassara mafi yawancin malamai na alkur'ani amma a wurin mutanen basra sun sun ce tana da ayoyi ne guda goma sha ɗaya don haka nan akwai saɓani dangane da abin da ya shafi adadin ayoyinta ana iya samun bambancin aya inda aya ta tsaya ko yadda take gwargwadon a yadda aka samo shi kamar yanzu kun ɗauki ƙur'anin hafsu da muka fi yawan amfani da shi za ku tar da bismillahir rahmanir rahim na farkon suratul fatiha aya ce aya ce za ku ga ita an rubuta mata lamba ba ɗaya take da dukkan sauran bismillah da take cikin alkur'ani ba kamar yadda kuma in ka zo ka ɗauki a mushaf na imamu warshu za ka ga cewa ita ba aya ba ce amma ghairul maghdubi alaihim daidai nan wurin inda ba aya bane a hafsu shi kuma warshu za ka ga aya ne a wurin ghairul maghdubi alaihim ko wala dhalin shi ta kuma aya ce mai zaman kanta to kaman wannan sabanin dai gwargwadon yanda ya zo amma dukkaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya koyar da su a haka babban jigon wannan aya wannan sura da za mu karanta shine tana bayani ne akan hukunce-hukuncen saki sakin mace da ake yi da abin da yake biyo bayansa na idda da shayarwa da bayanin kyakkyawan akibar takwa da kuma ƙetare iyakokin Allah subhanahu ta'ala. a shari'ar musulunci malamai suna cewa shi saki a aure wani abu ne wanda kai ka ce shari'a musulunci ta so ta haramta shi ne gaba ɗaya ta ce haramun ne kar a kuskura a yi saki idan an yi aure to amma sai bata haramtan ba saboda kar ya zamto akwai cutar da wani bangare a cikin masu ma'amalan aure ɗin in baicin gudun cutar da ɓangare ɗaya ko namiji ya cutar da mace ya zamto ba ta da mafita sai dai ta zauna cikin musiba da tashin hankali da cutarwa ko shi namijin ya zamto mace tana cutar da shi sai dai ya ta zama cikin musiba da tashin hankali da cutuwa har na addini to baicin wannan da a musulunci zai ce saki abu ne wanda baya so ina fata mun gane akwai hadisin da ake yawan karanta a ce Allah ta'ala nan ya ce mafi halal din da Allah baya so shine saki ko abdabul menene halalu inda Allah at-talaq wannan hadisi bai inganta ba sai dai a ma'anansa za ka iya cewa ma'anan ma'ana ne wanda yake da goyon baya na shari'a amma dai da lafazin wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana dan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba tsakani da Allah to amma a ma'anan hadisin duk da da'ifi ne za ka ga cewa shari'ar musuluncin haka take saboda kafin sakin za ka ga tana ta sa wasu ƙa'idoji masu wahalar cikawa sannan kaga tana taran lashi qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kaji Allah yana cewa ai kaza ai kaza a tattauna menene fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah ce ko an samu sabanin an ji babu dadi dama haka na halice ku a rayuwar yau yau dariya gobe kuka yau jin dadi gobe wahala haka za ku yi ta hakuri da ni Allah haku zo in ba ku aljanna idan abu ya ci tira Allah ce a kyale su su ma'auratan an biye musu abin din lalacewa zai fabhatu hakaman min ahlihi ko nemo wakilansa wa hakaman min ahliha da suke da fada a ji ita ma a nata dangin in yurida islahan in dai Allah suke nufi da san gyaran auren da Allah ne a zuciyarsu, zuciyansu yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai datar da tsakaninsu shi yasa zaka ga in Allah suke nufi da an zo ba za a dade ba sai ka ji su dangin mijin suna cewa wallahi to ka san yaran zamani ne yanzu auren ma ba su sanya ake rike shi ba yaro kawai dai an masa auren ne saboda yana sai ka ana in mm, mm, yaran nan su ma fa matan nan kaga ka ji kowa bai goyon bayan nashi to za a samu maslaha da wuya dau lokaci ba a yi sulhu ba amma an zo a ce to ku da yaran nan ne ma ba mu san da ya canza ba amma wallahi ba haka halin shi yake ba ce wallahi mu ma dai mun yi mamakin yanda a ce wai wance ne yanda muke yabanta a gida to wannan za a yi dogon zango saboda kowa ya ɗauki tim ya ɗauki gidansu daga nan haɗuwar sai ya wahala ina fata mun fahimta to da ka riya a taƙaice wannan sura abinda take koyarwa kenan sannan daga cikin abubuwan da ta kunsa na farko akwai hukunce-hukuncen saki da idda da shayarwa da kuma tsugunarwa ma'anan tsugunarwa shine idan an saki mace ba koranta ake yi daga gida ba idan har ba saki ne wanda na ƙarshe ba kamar yadda za mu zo mu ji ba ana cewa ne ta fita ba kamar yadda mu al'adar mu galibi za ka ga haka ake shi yasa auren rakin ma ba su cika ah, ɗaurewan ba idan har sakin ya zo ƙarshe sai ka ga kuma abin da ke biyo baya ma yana kun sharri saboda idan mace za ta bar gidan to za ta tafi da fushi ne dole dama a ranta akwai damuwa danginta su ma dawo wanda za ta yi musu gida dole su ma akwai damuwa wanda za su iya jin babu daɗi har ma a samu masu gutsuru ma al'amari ya zo ya lalace galibin da yawanci karamin abu mu shi yake kashe aure ma a kasashen Hausa galibi idan ka duba abin da ke kashe aure zaka gani so da yawa soyayya ce akwai soyayya amma ba a san ya za a yi da ita dukkan su shi yasa da an yi sakin sai ga kowa yana da dama ko da a baki yana wani kumfan baki ƙarya ne a ransa kuma yana jin ba haka ya so ba wannan ke nuna maka cewa da an bi wasu hanyoyin da ya dace da ba za a samu waɗannan matsalolin da aka same su ba Allah ta'ala ya zauna da gidajen auren mu lafiya sannan a cikin suran za mu fahimci hikimar Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta cewa mace ta yi idda don sun hikiman da ya sa haka sannan daga ciki za mu fahimci za mu karanci hani game da cutar da matan da aka sake su a matan da aka sake su kuma aka kuntata musu Allah subhanahu wata'ala baya son wannan baya so a saki mace kuma a rinka binta da cutarwa cutarwa ko da magana ko da aiki wannan baya daga cikin abin da shari'ar musulunci ta zo da shi shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa lokacin da matansa suka yi mitin a gida suka ce in ya shigo suna son da Allah su magana da shi Allah sallallahu ya dauka maganar sadaka za a yi da tilawan Qur'ani da maganar yadda za a je jihad yana zuwa suka ce to muna so ne dai mu ganka saboda gaskiya a lokacin da ake maka babu kuɗi ana ta zama da talauci kuma duk ka san ne mun yi haƙuri ba wanda ta taɓa complain manzo Allah sallallahu alaihi ce gaskiya haka ne Allah ya saka muku da alkhairi ce to amma yanzu gaskiya ga gashi mun ga an zo Madina an samu kuɗi masu yawa kuma sannan ga ga matan kasra matan arnan nan suna sa gwalagwalai suna ado san ransu mu ma matsayinmu na iyalan annabin Allah wanda shi duk duniya ba kamar shi muna so mu dan rinka daura su dan gwalagwalan nan da su birariyan nan muna kwalliya da su kaga mu a wurin wannan burgewa ne burgewa ne za mu so a ce iyayen mumine su suka fi kowa arziki a duniya su suka fi kowa jin daɗi amma suna faɗin wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi hankalin shi ya tashi shi da wata rana ya taɓa kwanciya a tabarma har fuska gefen fuskansa ya shaida. da ya fito sai sai na umar ya gan shi ya ce ya rasulallah don Allah ka ba mu dama mu sama maka katifa mai taushi da za ka rinka kwanciya sai ce kayya ina ma da a ce ba kai ka faɗi wannan maganan ba ya umar ai na ɗauka nisancinka da duniya ya wuce wani ya ce da shi mali wani duniya ku ya umar ina ruwana da duniya ku me ya haɗa ni Ni tsaka alaƙa ta da duniya kamar wanda ya zauna ne ƙarƙashin bishiya ya huta ya ƙarasa lahira a shi haka ya gaya ma sayyidina Umar to ka ga me wannan fahimtar kuma ya shigo gida yana <laughs> ya ji ana cewa a kawo gwalagwalai a kawo kaza dole hankalin shi zai tashi to shine sai Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya fita cikin suratul ahzab yace musu to gaskiya yanzu ni dai ban san ya za a yi ba amma dai na san tunda kun faɗa kuma kuna da matsayi wurin Allah to Allah ba zai gaza yin bayani akan wannan abin da kuka nema ba shine bayan fitan shi sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku manta maganar saki muke shi yasa na kawo aya za ku ji gaban da nake so ku fahimta ya ayyuhan nabi qul li azwajika ka tara matanka kaman yanda suka tara ka suma ka gaya musu cewa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan kuna son kawar duniya ne da rayuwar duniya alaina to kowa ta zo da biro da takarda dan ta manta ku ta rubuta komai da take so umarce a kunna ni Allah ne alkawari zan jiyar da ku daɗin duniya duk abin da kuka roƙa ko ba shi a doron ƙasa kamar yadda aka saukar mu annabi Ibrahim da ragon da ya yanka ya fanshi ɗan shi daga aljanna to waje ga gagara Allah ya saukar ma iyala annabi sallallahu da gwalagwalai daga aljanna Hajar al-Aswad shi ma asalin shi daga aljanna yake akwai abubuwan da daga aljanna suke yanzu aka sana duniya daga cikin sa akwai Hajar al-Aswad dutse ne daga cikin duwatsun aljanna wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka saukar da shi ya fi nono fari da haske amma da ana saukar da shi ya ji zunuban mutane a doron ƙasa shine koma baki wuluk yanda kuke ganin shi yanzu zunuban mu ne lalata shi inji Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace ku zo kowa ta faɗi abin da take so za a bata sannan kuma ga dalilin shine wa umarce kuma usarrish kunna sarahan jamila amma za a sake ki sakin da babu zagi babu duka amma din yin mutunci lokaci bayan lokaci in ma ba wanda ya ji ba lallai san cewa ba a tare ba sai dai idan ba a ganki gidan ba kaga wannan akwai mu'amala mai kyau a bayan rabuwa din to tare da wannan mu wasu ba haka suke ba za ga wani zai sake mace amma kuma ya dinga binta da sharri da bita da kulli kenan kana namiji kuma wannan faduwa ne a gare ka kai da aka ce ka iya rike hudu kuma ka je kana rigima da daya ita mace ba a rigima da ita kawai ce ma abin da ba daidai ba fita harkar ta kai abin da ke gaban ka in tana da hankali an jima za ta dawo idan ba ta dawo ba ka fahimci ma me matsalar ta kawai duka huta shi dan adam gaba ɗaya haka ake zama da shi duk wanda ka gane ga matsalar shi to bai kamata ka ƙara samun matsala da shi ba in dai ka gane ga yadda yake ga abin da zai iya ga abin da ba zai iya ba ga inda yake da damuwa ga inda yake da alkhairi ga inda yake da karfi ga inda yake da rauni sai ki kiyaye duk waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk hakki ya zauna da sahabbai shi ya sa za ku ga idan sahabi ya zo gaba a sallallahu sai ɗauka duk duniya ba wanda ya annabi ya fi so kamar shi saboda ya gama karantar komai na mutane kuma in baka karanci wannan ba za ka sha wahala a rayuwa da mu'amala da mutane saboda za ka yi ta cuka kanka cikin bakin ciki ko su kai ta sasa a cikin bakin ciki shi yasa Hassan bin Sabit da aka zo za a yi jihadi mata suka ce ga wani makiyin Allah da makami karɓi makamin nan ka tasan mishi ce kaf ni ba don wanda aka yi ni ba wallahi ba zan iya ba sai koma bayan matan bayan matan bayan su matan kawai ya fake suka ce kai kana namijin ya koma can ya koya abin shi a baya yace ina yaki da makami sai su khalid annabi ma san da wannan magana <laughs> saboda shi jihadin shi da harshe yake yi shi idan aka taɓa musulunci ko aka musguna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ake kar wanda yi magana a jira Hassan ya dawo in ya dawo suka ce wallahi idan ya ɓata mutum to uwar da ta haife ce ta ji dama ba ɗanta ba ne wani saboda yadda zai mai kace-kace da harshe amma a makami ya ce bai iya ba shi da ana gama yaƙi suka ce za su kai ƙaran shi wurin annan sallallahu alaihi ya ce to a ji mana ai ba munafurci da ba ana zuwa ka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga hassan matsiya ya taso da makami ya yi kanmu wance ne ma fa mace ce ma fa ta kashe shi wancan kafir amma hassan na wurin aka ce mai yana gefen mu muka kwala mai kira muka ce dauki makami ya ruga da gudu ya koma bayan mu ya ce shi ba don wannan aka yi shi ba Allah sallallahu ya ce ya gaskiya ku kyale shi saboda shi mujahidan harshe ne ka san wani galibi wanda bai da karfi akwai ɗan karan baki sai ka ganci wani kaman ka hure shi ko ko a dalibai haka zaka gani Ɗalibin da yafi kowa tsiwa da rashin ji yake tsokanan manya sai ka ga shi ne wanda bai wuce sauran in suka rike shi sai su mamaki kika je ta ihu a aji da makamantansu to galibi haka abin yake Allah kuma ya dace da mu sannan a cikin suran zamu fahimci darasin kafa shaidu akan akan saki da kome ana so idan mutum ya saki mace to akwai waɗanda suka san cewa ya sake ta haka nan in ya dawo da ita wajibi ne a samu wasu adalai da za su san cewa ya dawo da ita saboda hukuncin bai tsaya akan shi da ita ba kaɗai zai iya yiwa ya sake ta babu kome ya mutu ana ɗaukan bai sake ta ba rikicin gado ya taso dangi taso suke suna da gado wasu kuma alhalin kila ba su da shi kowa ne taso ya ce kaza to haka nan kome ɗin shi ma idan an yi a sanar saboda ya zamto cewan babu wanda zai zalunci wani sannan a cikin suran za mu ga akwai shawara tsakanin iyaye game da sha'anin 'ya'yansu Allah subhanahu ta'ala zai ba iyaye shawara ma'ana Allah ta'ala duk da yana da ikon ya samu wasu abubuwa na wajibi ne to amma tare da haka wasu abubuwan sai ya rinka kamar nusar da mu yake yi a kansu muna godiya da Allah irin wannan rahaman da ya mana sannan kuma akwai bayanin muhimmancin kiyaye dokokin Allah wato takawa da dogaro ga Allah duk za mu ji a cikin wannan sura sannan akwai wa'azi da tsoratarwa akan saba wa dokokin Allah da daukan izira daga al'umman da suka saba wa manzanninsu a ƙarshe Allah ta'ala kuma ya zo ya halaka su shi ma wannan za mu ji a cikin surar sannan bayanin girman sha'anin wahayi zai zo a cikin surar da mu ji domin shi magana ce wanda yake a wahayi in saukakkiya ne daga Allah subhanahu ta'ala wanda shine masani mai iko kuma akan komai wannan shine shimfiɗa takaitacce da za mu samu a cikin suratul falaq kamar yadda alaran ma ya karanta ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa Allah ta'ala ya ce ya kai wannan annabi ka ce da jama'arka da aka ce ya ayyuhan nabi wannan magana ana fuskantar da ita ne zuwa ga al'ummarsa akwai maganan da Allah ta'ala yakan yi ya kirayi annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye amma al'ummarsa yake nufi kamar faɗin ya ayyuhan nabi ko akwai surar da ta fara da wannan ina ga tace suratul ahzab ya ayyuhan nabi wala tuti'il kafirina wal munafiqin wannan ya yi wa nabi taqillaha girmamawa ne gare shi ana nufin ya isar zuwa ga al'ummarsa saboda shi kam tsoron Allah ya kai linta iyayen da Allah yake so to anan ma Allah ta'ala ce ya kai wannan annabi ka ce da jama'arka idan za ku saki mata sai ku sake su a farkon iddarsu ku sake su a farkon iddansu za mu gane farkon idda shi ne lokacin da ba a sakin mace tana cikin jini ba a sakinta tana cikin jinin al'ada kuma ba a sakinta a cikin tsarkin da an sadu da ita wannan saki ne wanda yake bid'i ya saba ma shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ga kimanin shekara takwas ko tara ko makamancin wannan mun karanta littafin risalatun fi jima'i tabi'iyya lin nisa'i tare da ku a masallacin shagari wancan masallacin da muka fara yin tafsiri na mata masallacin sa Amira Sakura kan dutse a ciki malam usaimin allah ya ƙara mai ya ji kansa da rahama ya yi bayani batun abin da ya shafi a sake mace tana cikin jini ko a sake ta a cikin tsarkin da aka zai zamto an yi mu'amala da ita a ƙarshe hukuncin da malamai suka fitar ne, sakin ya yi bai lalace ba amma kuma shi ya saba ma Allah yana da zunubi kan abin da ya sai dai idan ya tuban ma Allah to a anan mu je Allah subhanahu ta'ala ya umarni a sake mace ne a farkon iddanta saboda kada a zalunce ta wasu mazajen suna da irin wannan sai su wasu ma ba za su faɗa mace sun sake ta ba sai ta daɗe tsawon lokaci sannan sai su zo kuma su ta mata lissafi to shine Allah ta'ala ya ce kuma kuma ku kula da da kidayen idda shine ma'anan wa wa ahsul idda ko ku kula da abin da ya shafi a kidaye ne na idda kuma ku kiyaye dokokin ubangijinku kada ku fitar da su wato su matan kada ku kore su da an saki mace a kore ta za a batta a gida kuma za a ciyar da ita ɗan wannan sakin ba ba saki ne wanda yake ba ba riji'i ba wanda za a iya dawo da ita za a zaunar da ita a gida kuma za a bata tufafi za a bata za a ba za a bata abinci duk abin da za ta rayu da shi a gida za a bata shi idan ba ta jiri ya kai uku ba to miji yana da ikon ya dawo da ita ko da magana ko aikace akwai mu'amalan da in yayi da ita wannan dawowa ne na aure akwai kuma in yayi magana to ya dawo da ita kuma ba ta da ikon ta ce ba za ta dawo ba idan ya faɗi haka amma idan ya kuskura kuma ya bari ta jini ya kai uku to yanzu shi kuma ba shi da ikon ya dawo da ita akan dole ba shi da iko akan wannan yanzu ƙarfin ya koma hannunta ita saboda wani nau'i na takura mata da aka yi sai Allah ya bata freedom a wannan kafa idan ta ga dama za ta iya cewa za ta koma gidan shi amma da sharaɗi sai an ɗaura aure kuma idan aka ɗaura auren za a ci gaba da ƙidayen sake igiyan auren ne akan na baya ba an rushe wancan ne an dawo farko ba kamar yadda wasu suke tambaya amma tana da damar ta ce za ta koma tana da damar ta ce ba za ta koma ba babu kuma wanda zai tilasta ta akan cewa sai ta koma gare shi Allah ta'ala ya zaunar da gidajen mu lafiya to shine Allah ta'ala ce kada ku fitar da su daga dakunan su su ma kada su fita sai dai idan sun aikata alfasha wanda yake bayyananna Allah ta'ala ce ita ma kar ta fita wata kuma zaka tana iddan auren da ya ga mutuwa ba sai a wayi gari kuma kaga har ta fara zawarci da wani a waje kuma tana zaune a gidan wancan wanda Allah ya ce kar ta fita daga gidan to kaga wannan daga nan zai kawo wata fitinan wanda yake buɗaɗɗiya wanda za a wayi gari ko wata ma kaga har tana wani abu wanda bai dace ba na biyayyan maza to wannan idan an samu haka Allah ta'ala ce in dai sun zo da alfasha amma ce bayyananna saboda ba a san bata mutuncin mutane dan idan aka ce wani kawai da an ga wani a ce ai wani ba mutumin kirki bane wance ba mutumin kirki bane wance tana kaza ai tana kaza to a ina ka gani dole a tambaye ka wa ya gaya maka sannan kuma sai ka zo da shaidu akan haka ina fata mun fahimci wannan shi yasa anan Allah ce fahishatin mubayyina a fili a sarari wanda akwai shaidu ko jama'a sun gani amma zato da zargi Allah baya amfani da zato ko zargi da mutane wanda kuma mu galibi yanzu haka za ka gani haka za ka gani duk abin muke rayuwa a kai da babin auren da babin da ba na auren ba duk zarge-zarge ne kawai kuma idan aka ce za a wannan zarge-zargen za ka wayi gari masu mutunci a cikin mutane ba su da yawa ba su da yawa alhalin kuma ba gaskiya ba ne so da yawa shi yasa musulunci ya ce duk wanda ya zo ya ce wa na fasiki ne ko wace fasika ne ko ne yana alfasha ko wance tana alfasha to ya zo da shaidu guda hudu kuma shaidun nan hudu idan ɗaya ya saba a bayanin shi daga bayanin sauran uku Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hada su duka a gane su saboda ne saboda a tsara mutuncin wannan mutumin ko wannan matan da kuma tsatsan shi ko tsatsanta saboda wannan abu ne wanda aka jefi mutum da shi to an an la'anta hatta dangin shi da 'ya'yansa wanda za su biyo baya to shi yasa Allah ta'ala yake tsanantawa akan wannan yace ko ana tunanin suna alfasha to ya zamto a bayyana ne wanda kowa ya gani ko kuma kana da shaidu da zaka kafa akan wannan Allah ya tsare mana mutuncin mu Allah subhanahu ta'ala ce waɗannan kuwa sune iyakokin Allah tilka hududillahi sune iyakokin Allah ya faɗi abinda maza za su kiyaye ya faɗi abinda su ma mata za su kiyaye saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a doron ƙasa Allah ta'ala ce wanda kuwa duk ya ƙetare iyakokin Allah wa man ya ta'adda hududallahi kenan ko faqad zalama nafsa to haƙiƙa ya zalunci kansa Allah ta'ala ya ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba ko Allah zai fara da wani al'amari bayan wannan so da yawa mutum yakan auri mace baya santa ko ya zamto suna soyayyanta ta juya ta zama wani abu sai ya rinka aibanta ta yana kore ka ko ita ta rinka aibanta shi tana musguna mishi la'alla kuma akwai wani da a tsakaninsu wanda aka haifa su ta ya share musu hawaye a ƙarshen rayuwarsu shine ma'anar la tadri la'alla Allah ba da zalika amra kila ita ce abokiyan arzikinka a rayuwa baka sani ba amma kake cin mutuncinta kila ba mamaki gaba zaka shiga wani jarabawa a rayuwa sanadiyyanta ne Allah zai baka mafita baka sani ba ko sanadiyyan tsantsanta wanda za ta haifa ko ya zamto cewa ke kina mishi kina walakanta shi kina ganin kaskancinsa ba mamaki a gaba kuma shine gatanki kamar yadda kuke faɗi mata Malam Usaimin Allah ji kansa da rahama na karanta a littafin sa tun 2007 littafin Tuhfatul Arus a cikin littafin da ake yi masu suna Tuhfatul Arus nan ɗaya daga cikin su na ga maganan malam usaimin da yake cewa yana magana da maza ne a babin su rinka haƙuri wurin zama da mata yake ta yiwu ka auri mace ta rinka cutar da kai ka ya tafi zuwa ga saki shi ne mafita yace kuma ba mamaki a tsatsanta Allah ya sa wani wanda zai ji kanka cikin ƴaƴanta wanda in ka sake ta to zaka rasa wannan arziki yace da yawan mata da yawan mata haka ya faɗa da suke cutar da mazaje za ka ga a ‘ya'yansu Allah ke satan wa da sai samu ‘ya'yan da za su tausaya musu su maza. To kamar haka su ma matan haka kusa abin yake wani lokaci arzikin ki ba a mijinki yake ba shi kam sai dai haƙuri dama kuma haka kuke kallon mu ko a zaman haƙuri ake duk inda ka je ka kawo za ka ga dai suna ganin dai kyau zaman hakuri ne sai ran da kai tafiya su gane ashe subsidy na da amfani da yawan mata suna da wannan in ka shigo gida ba su ga da amfanin ka ko da ko da mace na gode maka tana jin daɗin zama da kai in dai kana nan available to galibi yawanci ba su ka gane ni'iman wannan alakan zaman naka da su ba da yau kuna zaune da mace kana ɗan yakwarin ka tana son ka tana jin daɗin zama da kai tafiya ta kama ka ka je kai sati ɗaya ka tambayi zuciyarta ya take ji ko faɗa kuke ta gumace ka dawo ku ci gaba da faɗa sai da a ce baka nan ko makamancin wannan ina galibi haka abin yake Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya da haka wannan aya da Allah ma ya karanta mana 'yan uwa Allah ya bude wannan suran da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi umarni shi da cewa idan suka tashi sakin matansu na aure to su sake su ne a farkon iddansu wato lokacin da suka yi tsarkin haila wanda kuma ba su sadu da su ba a cikinsa sannan ya umurce su da su kula da ƙidayar kwanakin iddan kuma su iya kawo su iya dawo da matansu za su iya dawo da matansu kafin ketarewan wannan iyaka na idda din idan akwai bukatan su dawo da mata din kuma su guji su guji hannunsa su guje hannun Allah abinda Allah ya ce kar a yi to kar a yi abinda Allah ya ce a yi to a yi haƙuri a aikata an karɓo hadisi daga Abdurrahman dan <clears throat> Aiman Allah ya ƙara da a gare shi ya ce ya tambayi Abdullahi ibn Umar ya tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi cewa me kake gani game da mutumin da ya saki matarsa tana haila ya tambayi Abdullahi ibn Umar sai <clears throat> sai ya ce sai Abdullahi sai ya ce ai abin da ke faruwa Abdullahi dan Umar shi Abdullahi ibn Umar din ke bada labari da kansa ya ce Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana haila <clears throat> a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saki matarsa tana haila sai Umar bin Khattab mahaifinsa kenan ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka yace Abdullahi dan Umar fa yaron nan fa ya saki matarsa kuma a yanda na ji labari tabbaci tana cikin jinin al'ada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai na Umar ya ce masa Abdullahi ya saki matarsa suna haila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lalle ya dawo da ita Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sai na Umar ya je ya faɗa ma Abdullahi ibn Umar ya dawo da matan sannan da ya sake ka tana cikin jini kun fahimci magana shi ya sa, sai na Umar lokacin da aka daba masa wuƙa zai mutu yana kwance zai yi shahada sai aka yi kawo waɗanda ake tunanin za su zama khalifofi a bayansa ciki sai aka faɗi ɗan shi Abdullahi ɗan Umar saboda yadda ake ganin rikon shi da sunna da iliminsa da jajircewansa buɗan bakin sai na Umar jini na zuba a jikinsa zai mutu Yace mutumin da bai iya rike mace ba ne zai rike al'umman annabin Allah karkusa shi Kar ya ce ku kira ‘ya'yana dukkansu su zo da suka shigo Yace kar wanda ya karɓi shugabanci a bayana kar wanda cikinku ya kuskura ya zama shugaba a bayana don Allah ka ji wata magana mu yanzu aka ji ana ai shine khalifan shi ma ko ba haka bane nan da kai wani ma tun da ana ganin ya tsufa ya kusan gama sai a tura ɗan shi yana yawo jaha jaha yana raba shinkafa loka uku saboda a fara nuna maka akwai <laughs> an ɗano magaji fi sabilin layi tsohon mutanen najeriya da yake gasu ga kamar su da haka za ka gani wani inheritance system ake kai kawai gado su za su kai 'ya'yansu garin da ba a ɗauke wuta ba a rasa ruwan famfo za a kai su jami'an da ba a yajin aiki su yi su gama su dawo su ci gaba daga inda su kuma suka tsaya amma shi sai na umar ba haka yake ba yace kar wanda ya kuskura ya karɓi shugabanci a baya bayana sai ya faɗi wata magana wanda take da ban tausayi da kuma nuna ƙarfin imani irin na sayyidina Umar sai ya ce musu ya ce ma 'ya'yansa ya ce shugabancin da na yi idan alkhairi ne ya ishe ni da ku Allah ya mana rahama ya ce idan kuma sharri na ɗibo kaina Allah ya tsari sai da Umar da ɗibo makansa sharri yace idan kuma ba alkhairi na ɗibo makaina ba yace to ya ishe ni ni kadai ku kuma kar ku fada ciki kun fahimci magana yace idan alkhairi nayi a doran ƙasa ne adalci to ina fatan da ni da ku zai ishe mu mu je aljanna kuma shine abun abun da zaka fahimta saboda duk ƴaƴan shin duba ƴar shi ta farko na na Hafsa ce na na Hafsa ce lokacin da maganar saki ake yi annabi sallallahu alaihi ya kai ga kusan har ya sake ummuna hafsa kafin ta fita daga ɗakinta Allah ya turo malaika jibril daga sama malaika jibril tun daga sama sako daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi Allah yana umurtanka ka da ummuna hafsa ɗakinta ka da ta ɗakinta Allah ta'ala ya ce dalilin da ya sa ko na ce ka maida ta ɗakin ta dalilai ne guda uku Inna kanat qawwama ta kasance mai yawan sallan dare qawwama sannan kuma tana da yawan azumin nafila afifa mace ce kamanniya da take tsara mutuncinta a nan hudu sai ce kuma Allah ce a gaya maka matarka ce ta gidan aljanna ai magana ta kare bukatar maje haji a a ai ko Kaduna muna yi arafa ai arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alhajju arafa ko eh duk wanda bai samu arafa ba bai samu aikin hajji ba in kai sallah dari a halami ba arafa ba ka samu hajji ba yawwa bahaushe nake cewa bukatar mari hajji sallah yake malam bahaushe akwai sallah Allah ya biya to amma dai hajji arafa ne in mutum bai samu arafa bai samu hajji ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ummuna hafsa matarka ce a gidan aljanna to kun ga ya nuna maganan sai na Umar da yace in alkhairi na dauko ya ishe mu ya tabbata anan haka nan Abdullahi dan Umar yayi mafarki yace ya ko ya ganshi akan raƙumi ne ko abu na sama kaza da sauransu sai ce mana na haska shi yana jin kunya a sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta ta tambaye mishi annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal abdu abdullah ma dalla da bawa irin Abdullahi dan Umar lauka ne qawmin al ina ma da yana sallan dare ya ce tun da na ji hadisin nan har yau a ran da yake faɗa mai riwayan ya ce har ya mutu bai ƙara fashin sallan da rau saboda annabi nuna shi dan aljanna ne kuma daga cikin hanyar zuwa aljanna akwai sallan dare to da haka nan Allah subhanahu ta'ala nuna cewa kada a a ƙetare wannan yace ma Abdullahi dan Umar ya dawo da ita to Allah ya ce masa idan ta yi tsarki to yana iya sakinta ko ya rike ta wannan gwargwadon maslahansa wannan cewa dama ta zauna a gida ɗin ma ko da an sake ta shi ne. idan akwai ana kusa da juna ya fi saukin a fahimci juna a dawo amma ana nesa to yanzu ka ga ba ma a haɗuwa ballanta na wata alaƙa ko ta magana ko ta mu'amala da zai sa wani ya ji tausayin wani ina fata mun fahimci wannan sannan galibi idan aka fitar da mace daga gida takan fita ne da fushi kuma ba laifinta ba ne hakan ɗan adam ne kowaye haka zai ji za ta yi kamar an ci mata mutunci an kantar da ita to ko tana son kama sai ta rinka jin zafin ga wannan abin da aka yi mata har duniya ta sani gara mata haƙura da kaza ba wai dan ranta bai so to kaga inda a gidanta take duk wannan rikicin ba zai taso ba wannan rikicin ba zai taso ba shi yasa wata za ka ga ƙarshe ma za ta zo in ta kai ciye ci ta kai za ta fashe da kuka daga nan sai kuma sai zuciyarka ta karaya sai ka ga cewan to me ma a duniya sai a dawo Allah ta ala zaunar da gidajen mu lafiya wannan hadisi da muka karanta na Abdullahi dan Umar yana cikin sahih Muslim hadisi na 1471 sanan karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar har wayo cewa ya saki matarsa tana al'ada zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake faɗa sai Umar dan Khattab yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umurce shi ya dawo da ita sannan ya rike ta har sai ta yi tsarki sannan ta yi haila kun ga biyu ko sai ta yi tsarki bayan sai tsarkin ma sai an jira ta yi wani kenan duk dai Allah yana jan lokaci saboda a samu daidaito ana yin wani delay ne saboda ya zamto da Allah a zo a daidaita a baya ya ce to sannan ya rike ta sai ta yi tsarki idan kuma ya ga dama sai ya sake ta amma kuma tun gabanin a ya zamto cewa wato ta ta ta ta ta ta sake yin wani ta yayi abu amala da ita kenan shine sai wannan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe ya zo zama mana cewa Allah dan Umar tun da ya ja sama bai yi sakin ba sai fasa gaba ɗaya saboda nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ji ka ce lokaci yayi ne ya cika minti uku oke wannan aya da muka karanta akwai abubuwan da zamu fahimta da su ta fa'idoji a takaice na farko shine sunnar sakin mace a shari'ance shine mijinta ya sake ta bayan ta yi tsarkin haila ba tare da ya kusance ta ba ba tare da ya kusance ta ba a wannan tsarkin in ce tsarkin kuma ba zai kusance ta sannan ya sake ta ba a'a sai ya jira bayan ta yi tsarkin sannan sai ya zai sake ta kuma ya zamto saki ɗaya ne ba biyu ba ko uku a dunkule ma'ana sai zamto saki ɗaya ne ko biyu ba uku ba a dunkule saki uku a kalma ɗaya malamai suna ta a cece ku ce akan ta ko cewa saki uku a kalma ɗaya saki ne ko ba saki ba ne a asalin abin da yake a shari'a ni dai abin da na fi gamsuwa da shi shine cewa saki uku a kalma ɗaya yana matsayin saki ɗaya ne ba saki uku ba saboda eh, sayyidina Umar radiyallahu anhu a zamanin sa ne ba zamanin manzo Allah sallallahu ba ya zamto cewa ya ce ya ga mutane suna wasa da saki suna wasa da saki da haka saboda su shiga taitayinsu ya mai da saki duk wanda ya kalme ne kalma saki uku a kalma ɗaya to za a tabbatar mai da uku kaga wannan yana da alaka da lokacin mutane san hukunce hukunce abinda sai na umar ba kuskure bane ya lajabtar da mutane ne kuma Allah ya bashi wannan daman da shi da sayyidina Abubakar da shi da Usman da Ali wanda Allah sallallahu alaihi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di da ka sayyidina Umar yana da yancin ne wannan abu da nassin hadisi ina fata mun gane to amma daga lokacin da aka samu zawalil mani'a abin da yasa sayyidina Umar sai wannan magana yanzu ya wuce yanzu ya wuce mutanen da suka rinka yin sun gane sun gyara magana ta wuce ina fata mun gane sai da Umar yana da irin waɗannan abubuwa shajara wanda ake mubaya a karkashin ta wanda Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara mun san ayan suratul fath ko wannan bishiyar da aka yi ma'anar sallallahu alaihi mubaya a karkashin ta sai na Umar ya zo zai wuce ga mutane ana dan taruwa ana shan inuwa kamar yadda kuke karkashin wannan inuwan yanzu na bishiyar sai ce me kenan na ga mutane wani cunkoso a ƙasan wannan bishiyar aka ce ai saboda ita ce shajaratul ridwan ko ita ce uh, bishiyar da Allah ta'ala ya saza shi ne suke ƙarshen inuwa su masu mori wannan uh, gatan da Allah ya saukar da aya gargashinta ya ce oke haka ne ya ce haka ne suka ce ce to kowa tashi suna tashi ce ku bani gatari sai da umar ya dinga rusa saran bishiyar nan sai da ya cire ta ya sa aka cire ta aka tare ta daga wurin ya ce daga bisani za a zo fara bauta mata kenan ta kuma shine gaskiyar magana da an bari sai ka ji musamman Najeriya sai ɗan tsinko mana da Allah ganyen bishiyar shajarar nan an ce na maganin farin jiri <laughs> yana kaza yana kaza duk ana yin haka to da haka wannan da shine darasi na farko da za mu ɗauka ba a yi saki uku a dunkule a kalma ɗaya wannan shine sakin sunna da shari'a ta amince da shi duk sakin da ya saba wannan shi ake cewa sakin bid'a wato kamar mutum ya ce ya saki mace tana cikin al'ada ko kuma ya ce ya yi mata saki uku a cikin kalma ɗaya wannan haramun ne bai halatta ba a musulunci duk wanda ya wannan ya saba ma Allah duk da malamai sun ce sakin ya tabbata ba bai tabbata ba amma shi yana da zunubi na saban Allah sai fa'idan mu ta biyu inji ya cika to insha Allah mun zo gobe sai mu dauki <coughs> fa'ida ta biyu sai a tuna mu kafin mu je aya ta gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sai mu je littafin mu insha Allah